This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya ta Alhamis akan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyo irin su amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da niyya kwani sai a voahausa.com da kuma sashen hausa.com a duniyar gizo. to mun ji daɗi anan da kuka samu wucin kwamitocin mu a wannan lokaci aliyu mustapha sakwato ne dare da bello habib galadanci a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye bari ku ji kanin labarai tukuna jami'an ƙasar masar sun ce wani bam ya fashe yau alhamis a kusa da jerin gwanon motocin ministan harkokin cikin gida a birnin alkahira inda akalla mutane guda bakwai suka ji raunuka 'yan majalisa a ƙasar kenya sun fara muhawara akan ko ƙasar ta janye daga kotun bin ƙadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa watanni biyu kenan kafin kotun ya fara shari'ar shugaba uhuru kenyatta shugaban amurka barack obama ya isa ƙasar rasha domin ganawar shugabannin duniya da ake tunanin za a fi mayar da hankali ne akan yiwuwar hari da amurka za ta kai a syria To bayan kun gama jin labaran baki ɗayansu za ku ji rahoto na Madina akan wata sabuwar na'urar da aka fito da ita domin a ceci direbobin Najeriya? Wannan na'ura dai za a sa ta ne a jikin mota domin rage gudu. Kashi saba'in da biyar na duk haɗurran da ke faruwa sun ta'allaka da gudu ne. Sannan za mu je da dambarwar siyasar PDP take ƙara kamari ko ina a cikin Najeriya. yadda suna rike da wannan jam'iya mun gan alamar za mu je mu hallaka gaba daya. mu kai musu Allah ya isa manyan mu yaran mu suna faɗa Allah ya isa mu ya fara kama su. Mun yi complain, mun yi complain ba abin da suka yi a kai shi shine yasa mun ba da goyon baya a bayan waɗanda suka balle nan muna nan a bayan su ɗari bisa ɗari. To yau Alhamis ce da haka rana ce ta kawo muku shirin sai bango ya tsage amma yanzu da ribin leba ku labaran duniya. mu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an ƙasar Masar sun ce wani bom ya fashe yau Alhamis a kusa da jerin gwanin motocin ministan harkokin cikin gida a birnin Alkahira, inda akalla mutane guda bakwai suka ji raunuka. Harin bai raunata minista Muhammad Ibrahim ba kuma ya auku ne a kusa da gidan shi da ke nan Alkahira. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun bayyana harin a matsayin yunkurin kisan gilla da bai yi nasara ba, kuma yanzu dai babu wanda ya ɗauki wannan hari, ko in ce ya ɗauki alhakin wannan hari. rahotannin farko sun ce maharan sun yi amfani ne da mota wajen kai hari amma gidan talabijin ɗan ƙasar masar ya ce bam ne aka jefa daga wani gini da ke kusa da inda abin ya faru wani mutum da ke zaune a kusa da inda harin ya auku rauf mahmud ya gaya murya amurka cewa ya ji karar fashewar bam ne a lokacin da yake ajin motarsa bayan dawowarsa daga wata unguwa 'yan majalisa a ƙasar masar sun fara muhawara akan ko ƙasar ko in ce a ƙasar kenya sun fara muhawara akan ko ƙasar za ta janye daga kotun bin ƙadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa watanni biyu kenan kafin kotun ya fara shari'ar shugaba uhuru kenyatta shi dai mr kenyatta da mataimakinsa william ruto ana zargin su da kisa tashin hankalin da ya biyo bayan zaben shekara ta 2007 inda misalin mutane 1,200 suka rasa rayukansu duka mutanen su biyu sun karata waɗannan zarge-zarge kuma sun yi alkawarin baiwa kotun da ke birnin hague haɗin kai za a ci gaba da yi musu shari'a ba tare da la'akari da sakamakon ƙuri'un da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka jefa ba za kuma a fara shari'a shi na ruto a farkon mako mai zuwa ruto dai da shugaban ƙasar ana tuhumarsa da laifukan keta hakkin bil'adama a tashin hankalin da biyo bayan zaɓe a ciki har da fyaɗe da tarzomar kwance tarzomar kabilanci lauyan da ke tuhumar su sun ce an tankari shaidu da 'yan uwan waɗanda tashin hankulan suka shafa da cin hanci da barazana kafin a fara wannan shari'a kuna sauran labarin daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala shugaban Amurka Barack Obama ya isa kasar Rasha domin ganawar shugabannin duniya da ake tunanin za a fi mayar da hankula ne akan yiwuwar hari da Amurka za ta kai a kasar Siriya. a hukumance babu batun siriya a cikin batutuwan da shugabannin za su tattauna kuma za a share kwanaki biyu ne ana wannan taro a birnin st petersburg inda kasashe 20 na duniya za su tattauna tattalin arziki amma ana zaton shugabannin za su tattauna siriya a bayan fage mr obama dai na neman goyon baya a nan amurka da ma kasashen waje domin kai harin soja akan gwamnatin siriya saboda amfani da makamai masu guba da ake zarginta da yi kwana ɗaya kafin taron g20 wato ƙasashe 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya wani kwamitin 'yan majalisar dattawa a na amurka ya nuna goyon bayansa na shirin da zai tanadi kai takaitattun har-hare akan siriya wannan shiri dai wanda ba bai amince da zuba sojojin amurka a kan doron kasar siriya ba kuma ya ce dole ne sai ya samu ko in ce shirin ya samu amincewar majalisun dokoki guda biyu da ke nan amurka Mr. Obama jiya Laraba da yake ziyartar kasar Sweden ya ce idan ba a mayar da martani ga abin da shugaban Siriya Bashar al-Assad ya ba, to za a daina ganin sahihancin sauran manyan kasashen duniya. Kasar ta fi wa da Siriya makamai wato Rasha kenan ita da China duk sun hau kan kujerun naki sau uku akan manufofin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke da nufin ladabtar da gwamnatin shugaba al-Assad. wani jami'an ƙasar china wanda aka yi ta cice ku ce a kansa a lokacin da aka kama shi yana murmushi a inda aka yi wani mummunan hadarin motar bas an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan kaso saboda samun shi da aka yi da laifin cin hanci da rashawa kamfanin dillacin labaran Xinhua ya ce wani kotu a arewa maso yammacin China yau Alhamis ya sami Yang da Chai da laifin karɓar cin hanci da kuma mallakar kadarori da yawa waɗanda bai iya bayyana da aka yi mallake su ba. shi da yang wanda bai masanta waɗannan laifuka ba an ci shi tare dala dubu takwas tsohon jami'in kula da lafiyar mutane a lardin shanshi ya yi suna ne bayan da aka gan shi a cikin wasu hotuna na murmushi a lokacin da yake bincika wani haɗarin mota da ya kashe mutane 36 wasu masu amfani da kafar intanet a china sun kula cewa agogon da ya daura a hannunsa a lokacin da aka ɗauki wannan hoto agogo ne mai tsada kuma sun binciko wasu tsofaffin hotuna ma inda ya daura wasu agogunan masu daraja kuma suka fi karfin ɗan matsakaicin albashin da ake biyansa yang wanda yanzu ake kira brother watch a turanci wato dan uwa agogo wani kwamitin ladabtarwa na jam'iyyar communist ya kore shi daga bakin aikinsa saboda wannan marmashin da ya yi duk da cewa ya rasa aikinsa kuma yana fuskantar shekaru a gidan kaso gidan talabijin ɗan gwamnati ya nuna shi yana murmushi yayin da alkali a kotun jama'a da ke shi'an yake karanta masa hukuncin ɗazu-ɗazun nan a ƙarshe kuma wani ƙungiyar gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama na ƙasar cambodia saboda kwance yana sukar ƙasar cambodia saboda ƙin biyan ma'aikata a kotun laifukan da aka tafka a lokacin yaƙin khmer rouge misalin mutane 'yan cambodia su 200 ne da ke aiki a wannan kotu na majalisar ɗinkin duniya suka tafi yajin aiki tun ranar litinin saboda ba a biya su albashinsu ba na tsawon watanni ƙungiyar human rights watch yau alhamis ta faɗa cewa gwamnatin tana sane ta ke biyan waɗannan albashe-albashe saboda ta dakatar da shari'ar ko in ce ta dakatar da shari'ar tsofaffin shugabannin khmer rouge bangaren kotun da ke cambodia na bukatan karin dala miliyan uku domin tafiyar da harkokinsa kuma ya kwana biyu yana fama da rashin kulawa da cin hanci da rashawa tun shekara ta 2006 Mun kawo ku labaran duniya daga sashen Hausa murar Amurka a birnin Washington DC. da lato bari mu shiga rahotanni mu fara da na madina dauda kan wata sabuwar hanyar rage gudun motoci da aka fito da ita a najeriya Najeriya tana cikin ƙasashe 193 a duniya da ke fama da rasa rayukan al'ummansu da yawa a sakamakon haɗuran mota. Wannan shine dalilin da ya sa ƙwararru da masu ruwa da tsaki a harkar sufuri suka halarci taron ƙaddamar da wannan na'ura a Abuja. inda suka yi dafifi domin tabbatar da karbuwar wannan yunkuri da hukumomin kula da kiyaye haɗura na ƙasa wato FRSC suka yi. Zaki Shehu Alkali shine provost ko kuma shugaban 'yan sandan hukumar kula da kiyaye haɗura na ƙasa inda ya bayanin dalilai da suka sa aka ɗauki wannan mataki. Tun da aka ƙirƙiro hukumar kiyaye haɗura ta tarayya ta ƙasa an kula da sha'anin gudu ga direbobi saboda ganin cewa kashi 75 na duk haɗurran da ke faruwa sun ta'allaka da gudu ne muna ganin cewa ya kamata lokaci yayi da za mu zo mu zanna da duk waɗanda ke da ruwa da tsaki cikin harakar sha'anin motoci mu ga ta yadda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi wannan sha'anin gudu ɗin a ƙasar. Zaki Shehu alƙali kenan. Shi kuwa Sidi Abubakar shine shugaban masu motocin sufuri masu zaman kansa a Abuja ya bayyana ra'ayinsa. wannan dokar tana da kyau in za a yi ta tsakanin da Allah amma kar a yi amfani da ta kawai a amshi kuɗin mutane ko a sa abun kuɗin da ba haka yake ba amma ko babu wannan policy ina hanyar da mutum zai tukawa ya ya wuce ɗari shi kuwa jibrin imam karshi shine ya wakilci shugaban ma'aikatan sufuri to koya yake ganin wannan yunkuri zai shafe su ganin cewa su ne ake yawan zargi da gudu a mota sai ya ce duk abin da aka zo da shi wanda zai taimaka rayuwa a ga abin din taimako ke za a yi jama'a to za ta taimaki jama'a fasinda ta taimaki robobin namu ta taimaki motocin namu ta taimaki najeriya Alhaji Muhammad Abubakar, daraktan ayyuka na musamman a ofishin sakataren gwamnatin tarayya, ya ce mahukuntan Najeriya na goyon bayan wannan yunkuri domin rage yawan haɗura a hanyoyinmu. An ɗauko tsari wanda yake mai nagarta wanda zai ɗore. sannan aikin su ne su tabbatar da an bi doka akwai dokokin to amma in masu amfani da dokokin ya zama tun farko sun fahimci dokokin sun fahimci amfanin dokokin gare su ai bin dokar zai zama da sauki insha Allah za a kai ga wannan nasara wannan na'ura dai za a sa ta ne a jikin mota domin rage gudu bincike ya nuna cewa an rasa rayuka kusan dubu biyu a cikin watanni shida kacal madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya ga ɗan birni ya taso ya je ya ɗau barasa ta ya hau mota ta ya ce kofa ji faram ya shiga rana Kaga wannan babu kyawu. Ko kaga yaro sabon tashi ya To a gaishe ki jini san da aiki. To daga batun motoci sai mu shiga cikin tseren siyasa da kuma dambarwar siyasar PDP da ke mulkin Najeriya ga Ibrahim Abdulaziz. Mu kai musu Allah ya isa manyan mu da yaran mu suna faɗa Allah ya isa mu ya fara kama su. Tamburin su ya koma kansu. gwamnan jihar adama murtala yako kenan ke yin biris da barazanar da shugaban jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya alhaji manga tukur ya yi na bukatar hukumomin tsaron kasar su kama waɗanda ke kirayin cewa su ne shugabannin jam'iyyar da ta balle Gwamnan a wajen wani taron maraba da sabuwar pdp ya ce sun ɗaura ɗamar yaƙi da waɗanda ya kira 'yan kama karen da ya ce ke ƙoƙarin kai jam'iyyar su kushewa. Allah kiyaye mu da sharrin su. Allah kiyaye mu da sharrin su. Muke wannan baya ga 'yan majalisar wakilai da na dattawan da suka halarci taron maraba da sabuwar pdp shi ma shugaban wannan bangare a jihar adamawa alhaji umaru mijin yau ku gama shi ma ya tofa albarkacin bakinsa gwamna jihar adamawa tare da gwamnoni guda bakwai sun tsaya sun zaga kasan nan gabaki daya domin su fito mana da Kamar Adamawa a jihar Taraba ma an gudanar da irin wannan taro. Alhaji Abdulmumini Baki da ke zama shugaban wannan sabuwar tafiyar ya bayyana dalilansu na ballewar. Waɗanda sun shigo wannan jambiya yadda suna rike da wannan jambiya mun gan alamar za mu je mu hallaka gaba ɗaya. shine ya sa ainihin 'ya'yan jambiya waɗanda suka fitar da wannan jambiyan suka haife daga 1999-98 zuwa yau muka shirya muka fita. Taraba ai akwai shugabannin jam'iyyar ku ta PDP. Eh shugabannin jam'iyyar PDP a Taraba babu shi. Babu shi ba ba inda ma an yi jahilci ya kai Taraba ba. Taraba state gaba daya daga world level ba yi congress ba har state level mun yi complain mun yi complain ba abin da suka yi a kai shine sa mun ba da goyon baya a bayan waɗanda suka balle nan muna na a bayan su ɗari bisa ɗari. su ma magoya bayan tsawon mataimakin shugaban najeriya diko abubakar sun fi tarukan biyu. a sunana muhammad arro ni ne eh, coordinator na campaign organization a atiku a taraba state sabon tafiya muna cikin ta dandam mu yi dalaita daga sama har ƙasa. to sai dai kuma tuni wasu 'yan ƙasan suka fara nuna shakku game da wannan sabon dambarwa. a sunana muhammad ismail tun daga farko mutane ne wanda suka haɗu akan si mulki ne ko ta halin kaka faɗa ne kawai na tsakaninsu amma in ka lura lura tun daga farko ai su din wanda suke fara da Jonathan din su suka daure mai gindi kuma suka mara mai baya ya zo ya samu mulki to da abun ya tafiya ta tafiya kuma da yake dama an ci munafuncin dodo eh, yakan ci shi sai gashi abin ya dawo kuma su ma an zo ana danne su to yanzu kawai suna kokari ne su kwaci mulkin su ba wai wani maganan maganan suna suna son talaka ya abin nan ba ya ji daɗi ba ko a kawo ci gaba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na mara Amurka daga Yola a Najeriya waye a nan jama'a ku ji zance na idan yayi. Ba wanda ya haddasa duka laifin gwamnonin mu ne sun yi. maganar yankin mu ce kun haɗa kai wallahi sai an yi. amma kuka shahiɗi don alamarin bai kai idan Allah ya mu yan jima a shirin mu da dare wannan dambaro muke so mu ci gaba da tattauna kuna ganin wannan kwallon da ake tsakanin mutanen bamanga da wanda ake kira yan juyin juyo hali ko yan tawayen ta da suka balle wa zai ci wannan kwallo din ne daga abin da kuke gani zuwa yanzu abin da muke so mu ji daga gurin kuke kenan yanzu karfe goma sha ɗaya da kwata na safe a sashen wasan murya amurka a washington dc ga mu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare ne da Honorable Musa Sarkin Adar shugaban kwamitin kula da farfado da zirga-zirgar jiragen ƙasa na Majalisar Wakilan Najeriya wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili. Yau za mu fara ne da wannan tambaya daga Badan. Wa alaikum salam. malam musa ne daga ibadan tana tambayar mai girma wani irin ci gaba mun samu sokoto amma da ɗaya ba mu mamaki rashin kusa jirgin kasa hanyar sokoto amma yanzu muna ganin wani sokoto dama shi kokari da Allah ya taimaka mana. To, Malam in ka saurari filin na a ranar Alhamis da muke sa a takaice malamin da ya tambaya na farko ma duk ya yi bayanin matakan da ake ɗauka da kuma ayyukan da ake na gyara hanyar jiragen ƙasa ɗin. To Abuja ku ba mutum ɗaya ko? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Da farko ina yi wa Honorable Musa Sarkin Adar barka da zuwa wannan fili. suna na kuma yaƙu Yakubu Yobe daga Mulu Fusani karamar hukumar Fisa mazaunin Abuja. To tambaya ta ga babban bako a wannan fili ita ce, wai shin ina ga karkara wanda gwamnati takan ci moriyan wa'annan karkaran ta albarkatun kayayyakin masarufi da suke nomawa waɗanda da kaka'a za ka ga ba su da ma hanyar fitowa da irin waɗannan kayayyakin wai shin hanyar jirgin nan da za a yi zai tsaya ne iya manyan biranen abuja ko kuma zai garzaya har cikin karkara sannan tambaya ta ta gaba kun dai ga hanyoyin jiragen nan da aka yi mana a baya waɗanda turawa ne suka yi su to haka nan gwamnatin ƙasar nan ta zo hanyoyin nan amma su kara zube hanyoyin nan sun lalace wai shin yanzu turawan ne za su dawo da kansu su inganta mana ko kuma dai za a sake ɗiban mutane waɗanda da an yi shi cikin kwana biyu ya sake an sake dawowa gidan jiya. To Malam tambaya ka ta farko ya baka ansa an ka saurari filin nan zaka ji bayanin da ya yi akan tsarin da suka bi na yin hanyar jiragen nan. To na tambaya ka ta biyu ga batun ko tura zai sake kawo za a sake kawo wa bari in haɗa ku da honorable. Honorable bismillah tambaya shi ta biyu. Ba aikin da ya bayi yan Najeriya su gabatar da shi. Ya da daga kamfanin da ba aiki wanda kamfanin da aka ba kwangila idan kamfanin nan na 'yan kasar Najeriya ne kuma suna da injiniyoyi wanda aka raru masu da mishi na aikin zai su yi idan kuma kamfanin nan suna da turan da suke haɗin gwiwa da su yana iya ɗauko zai su yi na aiki haka hakanan kuma idan akwai kamfani wanda na ƙasar waje ne wanda ya shaye turawa ɗin wanda su aka ba su na aikin su ma idan sun zo dole ne sai sun haɗa da 'yan Najeriya ba aikin da za ka zo a Najeriya wani sashen ilimi take ba wani Najeriya da cancanta a yi shi a duk ko ta kasar duniya aka je ko wani kamfani ya zo ya aiki sai ya hada da yan wannan kasar misali yanzu idan an zo wurin gina gada za ka iske ba ture sai ne kine shi ne su supervisor amma ainihin wanda za su haɗa rodi su haɗa siminti su haɗa katako za ka iske injiniyoyi mu ne na Najeriya su ne suke wannan aikin Za ka maganar tura za a kawo ba shi ba ne ya danganta kamfani wane ne ma'aikatan shi in ya tabbatar da kwarewarsu kuma idan an gama aikin nan a ita ma'aikatar sufurin jiragen kasa ta na tafi injiniyoyin za su duba ga cewa aikin nan an yi shi daidai da aka tsara idan an yi shi haka nan akwai kuma abin da ake cewa inspector of railway wanda saka ne injiniya ne kwararre akan wannan sashen zai je ya duba ya gani aikin nan an yi shi daidai ingancin suke bukata na duniya in haka ne sai ya ba da sarki na cewa aiki ya kammala in bai kammala ba zai musu aiki bai kammala ba a je a gyara don haka kwata da hankalinka ba sai tura ba zai da kwarewa akwai yan najeriya da yawa wanda suka kware a fannoni daban-daban. to ibadan bismillah. wa alaikum salam kaɗan buɗe bakin ka ko sunana mukaidu a kano yawwa daga wajen state mhm. baya na daya abin da ya sa kudi kasa bai zuwa spain safi eh, ko saboda ko suna jaji ne ba sani ba kuma to najeriya A'a ban ka sake yin tambayan ka ba ni ma kai na ban fahimci abin da kake son ka ce ba ka sake tambayar. Wato abin da wato abin da yake tambaya me yasa jirgin kasa zai zuwa garin Isai da Igoho da Abu Ahmadu da Aguware wai kuko saboda suna ƙauye ne duk waɗannan garuruwa a jihar Koyo ne tambayar ta kenan. To honorable me za ka gaya ma wannan bayan Allah? To abin da zan gaya shi ne kaga aikin idan za a yi shi sabiya ne suna cin sabiya shi ne wanda ake ba mai fiyo da Hausa. Mai safiyar nan zai duba ne ta hanyar kwarewa shiga ina ne ya dace da ai hanya ina ne ta sauki a ji a bi hanya. mai yiwuwa wannan wuraren da ka faɗa ta ta wurin safiyo safiyo bai nuna hanyar nan za ta iya bikin cikin sauki a yi shi ba aikin hanya na jirgin ƙasa wa kasan aikin hanyar mota ne za a duba misali ina ne za a iya yi inda babu manyan duwatsu da za ta ce an rarrake su ko kuma inda babu manyan gulabe da ta sai an gadoji da yawa kuma makasuri shi ne zai zama to ya ratsa inda zai haɗa jama'a da yawa su amfana idan jirgin ta daga lagos zuwa ibadan in ya zo ibadan ba dole bane a ce sai ya je duk wani kawai wanda a gefen ibadan duk wanda ke gefen ibadan a sauke mai kayan shi a nan ya sa kayan shi a musa ta kai mishi a can kauyen su bai yiwuwa a ta ɗauki hanyar jirgin kasa zuwa kowane kauye ba kasa duniyar ta yi haka mm-hmm. in dai an yi hanya ta a cikin kauyen to za a yi musu wani ajiyar substation inda za su sauke kayan su su ɗauka su ƙara ba zuwa sauran wuraren su aikin jirgin kasa aiki na kwarewa kuma aiki ne mai wahalar gaske saka ba zai yiwu ba a ce sai kwana ya jirgi ya je wannan kauyen ya yi kwana ya dawo in ka duba ma yanayin da yake so aka yi ta a rage kwanoni wanda muna ƙananan yare in kuma akwai na cikin kwanan langa-langa a nan wajen jihar Nasarawa kowa ya san irin haɗuran da ake tafi fuskanta su a wancan lokacin saboda matsalancin kwanonin da aka wannan wurin ta hanyar zuwa Jos amma ka ga yanzu masu sabbin jirgin da ake yi so aka yi miƙe gaba ɗaya saboda gudun da yake da shi saboda ko mi da abin nan jirgin ƙasan idan aka saka mai kwanoni to yana kawo matsala da yi don haka dole ne aka yi amfani da safiyo kuma su nan da ilimi ake yin shi don haka jama'a da jirgin kasa da cikin garin su ba su yi haƙuri inda ya shi kusanta gare su su zo su jirgi a nan su ɗauki kayan su a nan su ƙara ba gaba Allah mun jagora. Amin amin to Abuja bismillah ko. To hajja salamu alaikum. Wa alaikum salam. a ah, inda wa babban mako barka da zuwa. Yana jin ka. Da farko suna da Alaihi Salatu Zarko ah, kaman malamai Zimbalawa Kano State. mazaunin maraba a tambaya ta farko da na da bawa babban bako shine na ji an ce jirgin kasa ya tayi daga abuja zuwa kano to ni kuma na je domin in duba an ga tabbashin gaskiyar al'amuran na duba hanyar jirgin kasa wata ta tafi a kano daga abuja na ganta duk bola ne gaskiyar al'amuran tambaya ta farko kenan tambaya na na biyu shine idan har gaske ne jirgin kasa ya fara tayi daga abuja ita fi kano a ina ne nan je a matsayin a talaka domin neman samu ra'usa domin neman an hau in tabbatar da gaskiyar al'amarin tambaya ta ta uku shi ne a babban bako ga shi hanyar mu daga kano zuwa abuja kullum ana fama da auzan kullum ana fama da auzan shin yaushe ne za a duba hanyar nan ne domin a kula da talakawa salamu alaikum mai magana a na garko mazaunin abuja mu yanzu To Alhaji Sule Garko dukkan tambayoyinka ya bada ansa. In ka saurari wannan filin a ranar Alhamis da muke sa za ka ji ansa da ya bayar batun hanyar mota kuma ba baya karkashin kwamitinsa. Saboda haka bari mu je Ibadan. Ibadan kuna jin mu? Eh, to malami na gaba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, to malam Awolu ka dan kara bude bakinka ko? kasancewar an samu ci gaba daga na bangaren jirgin kasa daga Kano zuwa daidai Tambaya ta gyaran nan yaran da ake cewa ana yi game da hanyoyi na Najeriya gaba daya da bangaren Kano zuwa Yobe State wanda ya haɗa da bangaren ringin dogana majiya zuwa Malamadori buba mu gauni wani gyara da ake ba mai To Malam Awalu ka san ya yi bayani akan tsarin da za a bi a waɗannan gyare-gyaren a saboda haka na tabbata idan ka saurari wannan filin a ranar Alhamis da muke sawa amsar da ya bayar da wani ya tambaya zai gamsar da kai. Bari mu koma Abuja. Abuja bismillah. To da assalamu alaikum mai girma honar ina ma barka da zuwa. Sunana Adam Umar mazaunin garin Kubo a yankin birnin tarayya Abuja. a tambaya ta ta danganci matsalar sufuri ne da ake fama da shi a wannan yanki na birnin tarayya a matsayinka na mai kula da wannan bangare ne mai bangaren ka yake wajen magance matsalar sufuri da wannan yanki ta fada a shi mazauna birnin abuja na fama da matsalar sufuri shi lokacin da aka soke hana motocin zirga-zirga a wannan yanki. Ina zaton mana da ina zaton baka fahimta ba shi kwamitin shi yana kula ne da kawai hanyoyin jiragen ƙasa ba ruwansu da batun motoci a saboda haka sai in mun gayyato wanda wannan alhakin haka ya rataya a wuya shi sannan za ka samu ansa bari mu je ibadan to a wannan bangaren hajiya shi ma nan yankin an daɗe da haka mana ramuka a cikin ƙauyuka na birnin wani lokaci akan samu matsalan dabbobi kamar masu kiwo suna ta fada a cikin ramuka na amma har yau ba a mai da su hanyoyin jirgin kasa da aka kira mukan saboda shi ba me wannan kwamiti ke yi ganin an hanzarta yin wannan aiki domin magance matsalar faɗawa ramukan nan da motoci da jama'a ke yi da ma dabbobi a yawancin wuraren da aka ake wannan ramukan a nan yankin birnin tarayya abuja yawa bisa tambayar ka ansa da ya bayar tambayar farko da mutumin ya yi bayanin ma tsawon lokacin kila a yi shekara ashirin ba ba a gama gyare-gyaren nan ba ya yi bayani na san kuma in ka saurara za ka fahimci amsar da zai baka amsar tambayar ka. Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu dan majalisa Musa Sarkin Adar zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. To a gaishe ki wannan ya kama karfe 11 da minti 20 da kusan bakwai na safe a Washington ga labarai a takaice. To jami'an ƙasar Masar sun ce wani bam ya fashe yau Alhamis a kusa da jerin gwanon motocin ministan harkokin cikin gida a birnin Alkahira inda akalla mutane guda bakwai suka ji raunuka. 'yan majalisa a kasar kenya sun fara muhawara akan ko kasar ta janye daga kotun bin kadin manyan laifuka ta kasa da kasa watanni biyu kenan kafin kotun ya fara shari'ar shugaba uhuru kenyatta shi dai mr kenyatta da mataimakinsa william ruto ana zargin su da kisa tashin hankalin da ya biyo bayan zaben shekara ta 2007 inda misalin mutane 1200 suka samu wato suka rasa rayukansu su Shugaban Amurka Barack Obama ya isa kasar Rasha domin ganawar shugabannin duniya da ake tunanin za a fi mayar da hankula ne akan yiwuwar hari da Amurka za ta kai a kasar syria. Wani jami'in ko jami'a a ƙasar China wanda aka yi ta cice kuce a kansa a lokacin da aka kama shi yana murmushi a inda aka yi wani mummunan haɗarin motar bas an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan kaso saboda samun shi da aka yi da laifin cin hanci da rashawa. a ƙarshe kuma wani ƙungiyar gwagwarmaya kare harkin adama na na sukar ƙasar cambodia saboda ƙin biyan ma'aikata a kotun laifuka da aka tafka a lokacin yakin khmer rouge misalin mutane 'yan cambodia su 200 ne da ke aiki a kotun da majalisar ɗinkin duniya ke goyawa baya sun tafi yajin aiki ta ranar litinin saboda ba a biya su albashinsu ba na tsawon watanni to a gaishe ka jama'a abin da ya samu kenan a yanzu kamar da na ce an jima muna so mu je ra'ayinku kuna ganin sanarwar da shugaban jam'iyyar pdp na kasa ba maga tukure baya jiya na cewa zai iya mai gurbin waɗanda suka yi tawaye da wasu sababi zai iya sa kai ga sulhun tauna al'amari kuma wa zai ci wannan kwallon da ake tsakanin su sassan biyu a madadin bello da juli da injiniya ɗin mu jan aliyu mustapha sakwata ne a washington sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.